san lafiya ƙalau. to ahmad ga mata na yi maka auren ta ɗaya, ko bata ma taɓa haihuwa ba haka ne wallahi kuma bata yi maka ba akwai wata budurwa ma a ciki hajiya taɓa aure ba kuma ka kwantar da hankalinka komai da komai ni zan dauki nauyi duk wani abin da za a yi na shagalin biki duk ni zan dauki nauyi ke kuma aisha ahmad ba san an aure ki ba ni kwariya tafi kwariya kai kuma ahmad aisha ba sa'an auren ka ba mama me kike so ki ce na masa mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan gadi ni ba ya fara isa ta wallahi gashi dai duk duniya banta abin da ya fi wannan sana'ar rufin asiri gidan ko ko ba su gama abinci ba ni fa in dai ana so a ga wani kwari na da quality na kawai abin in ci sabida Allah da annabi gidan matsi an ya lafiya kuwa to ba abin ma ka shiga ciki ba za ka sha AC ta dake ka a kaɗo ka waje in ba naka ba ne, sai ka yi hakuri wallahi Yauwa, dama ai na ce maka zan dawo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. wannan wace irin musiba ce haka da ka haɗa min kuɗi na wai dan Allah dan annabi ummi an taɓa yin haka zargi yau kai la ila sharri a rayuwa sharri a rayuwa ba bai ba na miki na farko na san nayi amma karo na bi ban yi ba ba bi bo bube babu ban yi ba wallahi labaran ko ka ban kuɗi ko kuma yanzu nan in kira maka yan sanda a wuce da kai caji office wallahi labaran taushi kenan ke dai borin kunya ne ya kama ki na cewar kin ga na samu ci gaba kin ga na samu gida mai kyau mai hazaka ina ci ina sha dan kibar da nake shine yake bata miki wallahi da bara anan gurin zaka bani kuɗi na ko da me kake yawo sai ka bani kuɗi na dakata dakata ai da yake ce miki ke mai zubin menene kai kuma mai zubin baro ai daman na gaya maka ka nemi ta ka bata ko kuma ka zo ka wuce mu tafi ofis tunda kai daga maula ka da ɗan halin ƙaramin barawo. Wai mun ba mun yi maganin nan da ke mun rufe ba ni da ke. Ai kai sata ka iya dubu biyar za ta yi wallahi in baka bata ta ba ko kuma mu je ofis ko kuma mu shiga mu gaya wa haji. Kin ga Ba bashi wallahi yau zai riki, wallahi labara za ka sha mamaki. Yaushe kuka haɗe mun kai? Za ka ban na ko ku sai mun shiga. A'a a'a a'a ki dan Allah dan girman mata ciki yanzu dan Allah dan annabi wannan wace irin musiba ce wallahi da buran dole zaka san yadda zaka yi da mu ta yanda ka fara haka zaka ci gaba ka san me labaran yanzu ni na riga na gama yanke hukunci zaka yi soyayya da mu kuma dole zaka ba mu kula mu amma fa in kaji daga wasa wasa fa nake yi ke soyayya kuruciya ce ke kuma abadan Allah da annabi. abadan dan Allah dan annabi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahi yau a daren nan lamarin sai kai kwanan bakin ciki. Ina da gaya maka kana wasa da ni ne ai. Wallahi kwa yar uwa dan wannan daren ba zai taba maka daɗi ba labaran. Wallahi sai kai da na sanin ka a rayuwa. Allah ga ka kalabarin ina cikin tsanani. Allah ka fitar da ni daga hannun miyagu. kasa da kai ka masara kai da nuna jin kai duka su sa kai su ba da kyauta kama fara kai labarin zuciya so ne ko tausayawa a cikin dukan kulawa abarhama ya sai gushewa kada ku sanya juna a kewa ba zan tafi bar ba zuciya ba za ta jura ba kada ku yanke kar juna ni da ita labarin zuciya fuska ce za tambaya kan so ka samu dukkan ne ga masu yi masana ba gane dayi nisa cikin san kafarin ayyana dan kai ka dace na baiwa komai cikin sarukana duka ni mallakin ka ce ba da kai ba ba zani rayuwa mai sona gaskiya jiya kamar yadda na gaya miki a baya aisha tana buƙatar a bata kulawa sosai saboda in ba haka ba a binciken da muka yi za ta isa matsalar zuciya matsalar zuciya insha Allah amma doctor ai ina kula da ita duk wata kulawa ai ina bata to gaskiya wannan kulawa ta da maybe akwai wasu abubuwa da take so da ba a yi mata Aisha Aisha Aisha dan Allah kake mutu ki bani Aisha in kika mutu ni ma mutuwa zan yi Aisha Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Aisha To amma Hajiya tambaye kuma akwai wani abu da Aisha take nema da ba ku mata To da abin da take so ana mata ai Ma kuna tambayar ta kuna bincika ta sosai ko dai ku ne kawai abin da yake zuciya kuke mata gaskiya dai ana mata iya ƙoƙari kokari doctor to gaskiya ya kamata ku ƙara kokari ya kamata ku zo nan da ita ku tambaye ta me abubuwan da take bukata duk abin da take bukata yanzu ta kai matakin da za a dinga biya mata su saboda matsalar zuciya to insha Allah to bari ina zuwa doctor to shi sauƙi. Hmm. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sannu, kar ki damu to ga kuɗin mota. Hajiya har da ɗawainiya? Dubu ashirin ne, kwa je gida. Hmm. To hajiya kuma kina tare da marar lafiya har da wani? Kar ki damu, ba komai. Hmm. Amma hajiya to magana amin. Kar ki damu insha Allah. Eh. Allah ya ce wa ke. Amin. Zan same ta don tana gidan. To, To amin. Na gode, na gode, ki gaida gida ko ku gaida gida. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Ko da kuɗi ko babu kuɗi kin ce da ni zaki zaunawa. Me za ya sa na guje? Haja kamar yadda muka fara magana lazu gaskiya Aisha tana buƙatar kulawa sosai ah, duk da yanzu mun san matsalar ta matsala ce ta zuciya kuma irin wannan ciwon idan ya zo ba a wasa eh, dai mai irin wannan ciwon yanzu yana son kulawa sosai duk wani abu da zai bata mai rai dole a kautar da wannan abin Alhamdulillah. Godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ya yi a jikin mutum muna ba da maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah Nurul Shabab bata saya iya ba da maganin cutar HIV ba muna ba da maganin aikata istimnayi biya wa kai bukata wasa da al'aura wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa rashin karfi saurin inzali da yawan kasala yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi ina masu fama da cutar sikila yaro ko babba muna ba da maganinsa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah matsalar ciwon koda hawan jini hepatitis A da B da C duk muna ba da maganinsu muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba ciwon mara na mata da rashin haihuwa matsalar jinnu sammu sihir duk muna warware su da yardan Allah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 cikin royal plaza kusa da gidan mtn hawa na farko shago mai nomba b26 za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin whatsapp kai tsaye cibiyar nurul shabab ɗaya take tamkar ta dubu cibiyar nurul shabab tana marhaba da ku sai ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya al'ummar duniya musamman mutanen najeriya masu albarka da kuma al'ummar da suke ƙetaren ƙasa ga baki ɗaya muna muku fatan barka da wannan lokaci mai albarka sunana malam muhammadu gani kamar yadda kuka sani cikin hukuncin ubangiji yau ma na sake dawo muku da wannan lokaci mai albarka game da masu matsaltsalu da ya shafi roƙiya da kuma matsaltsalu da suka shafi mata na auratayya da aka kasa gane al'amura nasu sannan da matsala da ta shafi kasuwancinka da aka kasa gane mishi da kuma matsaltsalu da suka shafi harkar gwamnati da dukkanin wata ibtila'i da ya fada ma mutum ya kasa gane kansa bi iznillahi za mu magance muku dukkanin matsaltsalun da suke damun ku da ikon ubangiji subhanahu wata'ala malam muhammad gwanimi ya kwarance a wurin ayyuka da mata waɗanda suke fama da illan aljanu sannan kuma da iskoki malam muhammad gwanimi ya kwarance a wajen yin rukiya daban-daban sannan kuma ana samun nasara da dacewa hakika <clears throat> malam muhammadu gani babu kamarsa wannan mun daɗe da shi a haka yake fama to amma alhamdulillahi yanzu da muka ji labarin malam muhammadu gani to mun taso tun daga can kebbi mun taho har zuwa nan borno to alhamdulillahi mun samu ya warke muna godiya malam gwani babu kamar nan cikin najeriya da ma kewaye gaba ɗaya ina wayanda suka kasa gane kan kasuwancinsu insha Allahu da ikon Allah in aka zo wajen malam Muhammadu Gwanimi za a samu dacewa yana ba da magani ta nan kuma yana addu'o'i duk wanda bai gane kan sana'an shi ba insha Allah in ya zo wurin malam Muhammadu Gwanimi zai samu magani da yardar Allah ina yan kasuwa ina yan siyasa ina mata da ba su samu mazajen aure ba ina ɗalibai da suke ta karatu ba sa fahimta to malam Muhammad Gwani ya zo kusa. Za ku iya samun shi a wannan lambobi kamar haka a duk inda kuke a faɗin duniya har ma da ketare kamar makwabtanmu Nijar, Ghana da sauransu za ku iya samun shi a wannan lambobin kuma zai ɗaga kuma zai sauraro ku da izinin Allah kuma zai baku gudunmawa ɗari bisa ɗari. Mun gode. Allah ya baka baiwa kuma wasu makiya da dai baran na zama ciwon ido na zama kaka ko ina na buwaya ko ina haske na ake Allah ka ƙara mana san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da taimakon ka da kai bak bak kaga labaran ba gane mu bane ko baka gane wannan ba all na gane to me zan muku me yasa kake irin haka me kuka so yi nan gidan wa ya gayyace ku Aisha ce ba ta da lafiya muka zo ba ta Aisha la ilaha illallah sannu family a'a to sannu family mana ni kun fi ni kenan wanda za ku zo wai ku nuna min cewa ni ban ma san ma abin da nake ba Aisha ba ta da lafiya gan ɗaya gwan ɗaya kun baro kun baro ha ba da ya hakuri mu kana arke gadi kana gadi ba haka ake mutane duk wanda ya zo ka tare shi Eh. idan ya zo da abin da ba shi bane eh. ka hukunta shi eh. mun zo baka saurare mu baka yi mana koyi ba sai bala'i kake kana rigima dubiya muka zo dan ayi dan ayi mantawa ne ban zo da zani na goye ku ba kai kaka gayan magana dama baka san ba wani san ka nake ba ba wani kaunar ka nake ba ka gani duk ba wannan abin ya kawo ka banni da shi Ahmad da Allah ka hakuri da bana ko mu zo nan dan hayaniya mun zo nan ne na zo dubiyar matata yirri an daura ma kenan an daura an ci gora an yi waye an ci tafino an yi addu'a to di ina labaran ina labaran yake wallahi ba za ku shiga ba zaman hajiya nake ba zaman ku ba duk wannan wawancin naka na banza da shi me da yake duka a waye wawa kai an gaya ma Ni kuka ture! Da girma na da gemu na. da fi'ilina da komai nawa a mun haka labaran guda ina gadi to na rantse da Allah da annabi kun taro ruwa kun kira wa kanku march wallahi sai na gaya wa haji labaran lafiya ya na ganka haka hajjaja an mun illa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me ya faru sai sani mai ice da shi da am Shi da Ahmad. Dan sun ce za su shigo na ce musu akan doka nake. Inna lillahi Eh ba me ya mamaye ni ya naushe na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu suna wajen ne? Suna waje? Nan suka banna a magashiya. Suka mun tata, suka mun lili. Ni wallahi na ga yau ma ba zan mori ba wallahi kai na hospital. Suna wajen? Wallahi ba. Suna wajen nace. ce? bari in je ina zuwa labaran sannu sannu na lallahi wa inna ilaihi raji'un suna wajen nace suna wajen wallahi ban sani ba ba na gane kaina ishiru ina zuwa a taimaka min zan mutu ina zuwa zan yi maganin su ah! wayyo amma ki fita ba 你的世界没有我，你永远也不会后悔。那么，为什么不对你有事儿？你到底还是有事儿？你都他妈什么亲戚？妈的！啊！那么，买什么？那么你做内幕的，你到底知道我们没做吧？那么，他为什么？ san mama ce ta hana ne ba abin da zai ci da ta na da shi na san cewa mama ce ta da ta yi kai ta hana ta hana ta hana ta hana ta comment Thank you. samun sauki ba sai da ba zan taɓa tashi da idan har Gashi ya zo yi ce. Wato da aka ce ku tafi, ku ji ba kenan. Ina wuni. Lafiya kalau. A ya mai jiki. Da sauki. Wallahi dama an biya muka so. Shi kuma mai gadin nan wallahi bai da kirki bai ma tsaya ya saurari maganar mu kawai ya hau mu da maganganu daban-daban. To amma tsakani da Allah ai sai ku tsaya ku saurare shi. sai ku tsaya ku saurare shi tukunna ba wa ku banke shi ku faɗo cikin gida ba ai ya nuna cewar ba za mu shiga ba wallahi kuma muna son mu je a wani hali take ciki ba irin sauraron da ba mu masa to kuma mun ga cewa ai Aisha ta fi shi muhimmanci waye shi bakin gate ba yake ye amma dai ai anan kuka tar da shi ye kuma ai mutum bai fi mutum ba kuma a bakin aikinsa kuka tar da shi za ku banke shi ku shigo cikin gida ai hakuri ai hakuri amma kuma ni nake gani hajiya ai kamar fa mai masa rashin da'a ba saboda ai dokan mai gadi ai zai saurari wanda ya zo ne ko in mutum ya yi abin da ba shi bane hukunta shi amma fa duk bai mana wannan ba kawai ya mu da fara haihuwar mai ba a rayuwa haka to amma ko a ka'ida ai a bakin aiki kuka zo kuka tadda shi ko eh kuka zo ku tadda mutum a bakin aikinsa ku yi masa irin wannan ma hajiya fi sabilillahi bakin aiki kuma ai bai ce wulakanta mutane ina magana kana magana kenan Eh? Ba wanda zai kula da kai sai ka kula da kanka. Assalamu alaikum yan uwa da abokan arziki. Da farko dai sunana Malam Shas, wanda kuka fa sani da Ahmad a cikin shirin fim din labarin zuciya. Wata dama ta zo. Wani albishir na zo na yi muku shi masoyana. Akwai tashar mu mai suna Umar Islamic TV. A wannan tashar ana koya muku yadda za ka samu magani na kowace cuta. Maganin gargajiya wanda ba sai ka je kasuwa ko ka je asibiti likita ya ta auna ka yana bata maka lokaci ba. Wannan magani ne janun na Hausa na Arabic wanda za ka samu lafiya cikin sauƙi. Kuma fa ba wai ba da sai da maganin suke ba, kawai akan wannan tashar suna koya maka yadda za ka haɗa maganin kai da kanka ba tare da ka je wajen wani ba ba tare da ka biya wani kuɗi ba kai da kanka za ka haɗa maganin ka yi amfani da shi kuma sannan umar islamic tv ba ta tsaya iyanan ba ana ɗora karatuttukan malamai daban-daban daban-daban wanda za ku ilmantu yaranku za su ilmantu a wannan tashar akwai faɗakarwa kuma akwai garaɓasa maza dai ku je kan manhajar youtube domin ku yi subscribing ɗin wannan tashar mai suna Umar Islamic TV ko kuma ku garzayo cikin wannan namba tamu a kan WhatsApp domin kuna da wata matsala da kuka rasa samun maganinta a Umar Islamic za a koya maka ita ba tare da ka biya ko sisi ba kyauta Allah ya samu dace ma baby yanzu ke ɗaki ka ajiye ka zo kina tiktok wannan waya diyan da aka yi ta ahama ce za ki sani za ki gane kuranki ne jini gangar ciki aro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 duniya ne muna sai da 1 gig a halin data akan naira 216 2 gig akan naira 444 halil data yana da sauki ga saukin airtime ko da kuɗi ka manta ka loda akan wayarka idan kana son wannan kuɗin ya dawo cikin account za ka iya yin amfani da application na halil data da halil data ne kaɗai za ka sayi datanka wanda za ka iya wuni kana live akan tiktok baka da shamaki baka da wani ɗarɗar akan ka. Maza maza kada ku bari a baku labari, ku garzaya kan Play Store ko kuma App Store domin more wannan rahusar garaɓasa za ku rubuta Halil Data babu gap a haɗe shi ne daidai sunanmu za ku same shi kamar haka. Domin samun data mai inganci da kyau da rahusa za ku iya samun akan nan ba kamar haka. Halil Data alkhairi ne. Gane nuna sa zuciya labarin zuciya fuskace za tambaya